من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ci gaba da karatu cikin littafin rijalun wa nisa haulun rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na fadilatu daktur sa'ad bin yusuf abu aziz hafidahullah bisa ga iko na Allah za mu ci gaba da karatu idan zan iya tunawa daidai yau muna kayin darasi na biyar, haka ne tayyib kan shaksiya ta hudu ta Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu sati da ya gabata mun fara magana a kayin nasihar Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu zuwa gare mu to muna cikin wata jimada asaniya shekara ta dubu ɗaya da ɗari ashirin da biyar nawa ga wata hudu ko wani abu mai kama da haka jazakumullahu khairan sati uku da ya gabata har zuwa hudu dukkan karatu ya tattara ne a kayin nasiha ta Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu zuwa ga sahabbai zuwa ga tabi'ai zuwa ga atba'u tabi'in al mufaddala har zuwa kayinmu nakan yi ta emphasizing a lokacin da muke karatu waɗannan nasihohi da wannan bawan Allah radiyallahu anhu yake yi magana ce ta ilimi matuƙa da gaske ana jin karatun kuwa <laughs> na sai ka samu cikakkiyar nutsuwa kake iya riskan magana da dan uwanka musulmi yake yi to ballantana kuma magana ta sahabi radiyallahu anhu wanda a cikin sahabbai din Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu iya daga cikin wanda suke sahun gaba wajen iya magana da kuma iya bayyana abin da suke bukatan bayyanawa zuwa gare ka da zuwa gare ni da kuma zuwa ga kowa da kowa mafhum tayyib sati da ya gabata da ikon Allah mun shiga daga cikin wa min khutabihi radiyallahu an daga cikin khutubobin Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda a farkon khutuba da muka karanta bayan yayi muqaddima ya fara bayyana mana rayuwar duniya cewa mai karewa ce ya kuma bayyana mana cewa ya ku yan adam cewa ku masu mutuwa ne kuma za a tashe ku gobe kiyama za a tsaye da ku a kayin ayyukanku za a saka muku da abin da kuka yi wanda rayuwar duniya ta yaudare shi to wannan ya shiga uku don ita duniya gida ne na bala'i da aka kewaye ta da ainihin bala'i ga baki daya kuma babu kokonto duniya a bar karewa ce an kuma santa da cewa wuri ne na yaudara bi ma'ana tana yaudaranka duk abin da ke cikin duniya din da ikon Allah zai gushe sannan tsakanin duniya da wanda suke cikinta yaƙi ake wata ranka harbi duniya kai nasara wata ranta harbe ka baya da haka wahalhalun duniya da ikon Allah baya dawwama jama'ar da suke cikin ta yace ba sa iya kubuta daga sharrinta sai lokacin da suke roƙon Allah Allah ya tabbatar da su a kayan imani baya da haka yace ita duniya za ka ga wata ran jama'ar da ke cikinta suna cikin farin ciki da walwala da annashuwa bayan lokaci kaɗan kuma sai ka su cikin bala'i da kuma halin kakanikayi halaye daban-daban baya da haka yace rayuwa a cikin duniya abun aibatawa ne yalwa a cikin duniya shi ma bai tabbata jin daɗi kenan baya da haka ya ce wa inna ma ahaluha fiha aghrabun mustahadifa lalle jama'ar da ke cikin ita duniya ɗin sai ka ɗauke su cewa manufofi ne daban-daban jama'ar da ke cikin duniya tarmihin tarmihim bisihamiha duniyar na harbin su da kifaudinta rayuwar da muke a duniya kowa matsayinsa daban duniyar yakan mu take wani bawan Allah ta yi harbi gare shi ba ta yi nasara ba wani kuma ta kai harbi gare shi ta yi nasara Allah ya sa muna cikin jama'ar da ko ta harbe mu ba ta nasara a kayan mu ci gaba da nasihar Ali ibn Abi Talib radiyallahu an ina ba da shawarin mu na mu nutsu matuka da gaske maganganu yake a dunkule wanda in ba an tsoba ba a gane su yace wa alamu ibadallah ku sani ya ku bayin Allah annakum lalle ku wa ma antum fihi da abin da kuke ciki min zaharati duniya na kawar duniya ala sabili man qad madha idan an yi comparing an ainihin misalta ku da jama'ar da suka rigaye ku ku a duniya ba komai bane rayuwar da kuke ciki na jin daɗi karfin mulki da kuke ciki na jin daɗi dukiya da kuke ciki na jin daɗi ilimin da kuke alfahari kuna da shi koma menene idan an yi konfayarin da jama'ar da suka riga rigaye ku sai gane ku a cikin duniya ba komai bane halittar mu kadai idan ka duba kai konfayarin da jama'ar da suka riga rigaye mu za ka gane cewa mu ba komai bane yace mimman kana atwala minkum a amara daga cikin jama'ar da suka fi ku tsawon dadewa a duniya dauki rayuwar nu alaihi salam wa'azi kadai san da ya shekara 950 yana yi ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين Ama. zunzurutun wa'adi san da ya shekara hamsin yana yi wa ashadda minkum batisha suka kuma fi ku ainihin tsananin damka bi ma'ana idan kuna ga damkar wani ko halakar da wani akwai wahala to ya dace ku gane halakar da su ya fi halakar da ku wahala wa amara diyar wa amara diyara sun fi ku kuma rayayyun gidaje ni'imar gini da kuma gini ya kai gini sun fi ku jama'ar da ke ɗaukar manyan duwatsu suna gina gida da shi wa da asara sun fi ku mafi nisan bi ma'ana tasiri idan ku kuna kuna da tasiri to tasirin su a bayan ƙasa ya fi naku fa asbahat amwaluhum hamidatan min ba'di naqalatihim sai dukiyoyinsu suka waye gari abin lalatawa ko lalatattu bayan Allah ya ɗauke su a bayan ƙasa ya halakar da su kenan wa ajsamuhum baliya jukkunansu kuma suka waye gari sun lalace wa diyaruhum khaliya gidajen su so koma ainihin tsiraitattun wurare bi ma'ana so koma kufayi wa atharuhum afiya tushen da suke ji suna mulki ana jin tsoron su a duniya yanzu kowa ma warke daga tsoron su saboda ba sana wannan yana sifa da jama'ar da suka rigaye mu kenan kullun idan qur'ani ya baka labarin jama'ar da dan adam da ya rigaye ka babban abun da ake so ka duba shine auna wanda suka saba wa Allah kaga da suka saba wa Allah sun wanye da duniya lafiya ko ba su wanye ba idan kuma aka ce bi Allah auna ga jama'ar da suka bi Allah sun wanye da duniya lafiya ko ba su wanye ba jama'a idan mutum ya karanta kissar mutanen Nuhu alaihi salam ya karanta kissar mutanen Ad mutanen Hudu alaihi salam kenan Adawa ya karanta kissar mutanen Salih alaihi salam Adawa ya karanta mutan kissar ainihin mutanen sauran annaba gaba ɗaya da Allah ya kawo Qur'ani ya ishe ka gane wanda ya bi Allah ga yadda yake karewa da duniya wanda ya saba wa Allah ga yadda Allah yake dirka ki al'amarinsa don babin misali mu dan ɗauki ayoyi kaɗan mu duba akan wannan wanda suka ta Allah yayi karshen su ya kare idan karshen su yayi kyau anan sai baka ikon ta Allah ka ce ko an yi ana nasara idan ku ga yadda Allah ya wargaza al'amarinsu su ya maida ainihin al'amarinsu su upside down aliyahum safilahum wannan sai ya gaya maka cewa wanda ya ta Allah baya kai labari na farko dauki mutanen Nuhu alaihi salam Allah ya ce kazzabat qablahum qaumu nuhin fakazzabu abdana wa qalu majnunun wasdujir فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا عليهم أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواه ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر duba mutanen Nuhu alaihi salam da ya zo yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi suka yi abin da Bahaushe ke cewa kunnan uwar shegu Allah sai ya summarizing bala'in da ya turo musu sai ya ce kazzabat qablahum qaumun nuhin ku da kuke kafirta Allah a yanzu ku sani ku da kuke kare ta Allah a yanzu ku sani jama'ar Nuhu sun kare ta Allah gabaninku ku fakazzabu abudana Allah ya ce suka karyata bawa mu Nuhu alaihi salam wa qalu suka ce majnunun mahaukaci ne wasjujir an nisance shi kawai mahaukaci ne yayi wa'azi yayi wa'azi suka ki dawowa fada rabbahu anni maghlubun fantasir yace ya ubangiji ni din nan maghlubun an rinjaye ni al'amarin yafi karfi na fantasir Allah ka taimake ni Nuhu alayhi salam sanda ya shekara 950 yana wa'azi riwayar da ta inganta waɗanda suka yi imani da shi a duniya mutane goma sha biyu ne sai ya yi lugudan shekara tamanin yana wa'azi sai mutum ɗaya karɓi addinin Allah riwayar da ta kai makura wajen bayyana wanda suka yi imani da shi ita ce mutum tamanin bi ma'ana duk bayan shekara goma sha biyu ta kariban mutum ɗaya ke imani da shi sai ya Allah ya Allah an rinjaye ni Allah taimake ni saboda Allah ya iya azaba idan zai halakar da mutane ba zai turo jiragen yaƙi ba da abin da kake noma da shi Allah zai halakar da kai babban abin da dan adam ke bukata duniya menene ruwan sha fa fatahana abawa bas sama'i bima'in munhamir Allah ya sai muka bude kofofin sama da ruwa wanda yake mai zuba ga ruwa ta sama ana bukatar ruwa ta ina kuma ta ƙasa wa fajjarnal arda uyunan sai muka bude idan ruwa ta ƙasa ko ina kawai ga rijiya da ruwa faltaqal ma'u sai ruwa biyu suka hadu ala amrin bisa ga wani al'amari kadi kudir wanda an kaddara daman mai ake targeting a cikin rayuwarsu duk jama'a abinda suka makance da shi Allah yake halakar da su a lokacin sun buƙatar ruwa zuwa ga komai yanzu idan mutanen Najeriya Allah zai halakar da su wallahi malam buhun kuɗi za a yi ta jehowa duk a halaka a duniya wallahi kwandala sai a turo irin tirela guda na kwandala duk ta zube a mutu yawa irin ɗari biyar biyar sai a turo irin tirela miliyan ɗari biyar duk sai a halaka ciki mutum na ɗaukan wani sai wani buhu ya faɗo sai karya masa wuya ai daman abin da kuka makance a cikinsa da shi Allah yake halakar da ku kawai sai ga ana turo kuɗi daga sama tun kana tara har gane fa abin jama'a yanzu fa ya wuce gona da iri Allah Allah tsira kuɗin nan yayi yawa ina ai sai an bar duniya muna roƙon Allah kada Allah ya halakar da mu da zunuban mu Allah ya ce wa hamalnahu ala zati alwahi wa dusur sai muka ɗauki Nuhu alaihi salam a bisa kayin wani allo wanda yake ma'aboci kusosi tare da kuma allura tajribi a ayunina Allah ya ce allan na gudana a kayan mu muna kula da tafiyarsa wannan yasa malama kira ke cewa Allah yana da ido me dalili tajribi a ayunina idan Allah irin naka ne ko na ka ce a me dalili laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ya idan Allah yake ka ce wallahu a'lam wannan shine matakin ahlus sunna a babin aqida tajri bi ayunina allan na gudana akan mu jaza'an liman kana kufir wannan jirgin da yake gudana aka yi da allo din sakamako ne ga wanda aka kafurcewa Allah ya ce wa laqad ha aya haqiqa mun bar wannan ya zama aya malamai sun yi sabani menene ayar Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi rahmatullahi alayh cikin tafsirin sana na Al-Jami li Ahkamil Qur'an yace ayar shine wannan jirgin kwale-kwalen da ya dauki Nuhu alaihi salam shine Allah ya mai da shi aya saboda sanda aka yi shekaru dubbai a duniya iya nan ainihin jirgin ya wanzu kowa zai zo ya gani jirgi da dama sun halaka Allah bar wannan aya wasu kuma suka ce a wa'azin da Allah ya sai bashi aya duk ran da aka ambata ma ka ji aya fa hal min mudakkir ko akwai wanda zai iya musu ko jayi akan al'amarin Allah Allah ya ce fa kaifa kana azabi wa nuzur yayi azabata da gargadi na suka kasance sai ya ce wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir hakika mun sawwake qur'ani don ambato ko ba haka bane shikenan an gama da mutanen nu alaihi salam babu labarin su a duniya kwata kwata sai ka dawo mutanen ad Allah ya ce da adun fa kaifa kana azabi wa nudhur inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmi nahasin mustamir tanzi'un an-nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munƙa'ir Allah ya ce mutanen ainihin adawa sun kare ta annabin shine wa ne hudu alaihi salam yaya azaba ya kasance gare su lalle Allah ya ce mu muka aika da rihan sarsaran iska mai tsanani fi yaumi nahasin cikin wunin nahas wunin nahas wani wuni ne da aka canfa a zamanin cewa kwata-kwata daman ba a samun matsala a rayuwa wuni ne wanda kawai kowa ya yi bilibin ba dama ka samu matsala kawai daga ranar ta zo normal ne ba damuwa sai Allah zaɓi ranar da suka canfa ba sa shiga damuwa sai aka ɗauke shi ne ranar azabtar da su mustamir kuma aka turo bala'i da ke gudana babu iyaka iskar da Allah ya turo mai tsanani ne tanzi'un nasa tana cire mutane tana kada su ka annahum a'jazu nakhalin munqair kai ka ce bishiyoyin dibino ne da aka fitar da su a ƙasa yadda ka san bishiya haka adawa ke faduwa ba idan ya kwanta ya fi trailer na tsaye girma kwanan nan a kasashen laraba an tuno gawar wani ba an sako ta cikin satellite wallahi azim ordinary dan adam da ya tsaya gindin gawar da aka samu gaba ɗaya mutum iri na irin ka bai kai girman kunnen nan ba gabaki ɗaya bai kai girman kunne ba akwai jama'a da suka gani musulmai ne suka samu kawai ana wani aiki aka samu gawar dan adam gashi nan ana akwai rijista na Federal Polytechnic Bauchi Allah ji labara duk wanda yake bukatan hoton ya je wajen su zai iya samu insha Allah ta'ala iya daga cikin uwa masu kokarin addini gaba ɗaya dan adam bai wuce girman kunne ba gaba ɗaya dan adam gashi a tsaye a wurin to ya kake zaton wannan Allah halakar da su babu labari kaga karshen su kenan sai yayi samudawa kazzabar samudu bin nazur bin nuzur samuda ma sun karita wa'azin Allah Sune mutanen Salih alaihi salam faqalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhal lafi dalalin wa su'ur suka ce ya za mutum kwaya ɗaya a cikin mu kawai mu zo duk mu amince mu bi shi kowa mutum da yake bi lalle idan mun bi wannan mutum Salih alaihi salam muna cikin bata ɗaya kenan na biyu da hauka shine su'ur a ulqiya dhikru alaihi min bainina kai bal huwa kazzabun ashir yaya za a ce an aiko ambaton Allah yana tsakanin mu a ce shi dai Allah ya zaba masa wahayi bal huwa kadzabun suka ce makaryaci ne Salih alaihi salam ashir mutum kuma mai girman kai Allah ya ce sayalamuna gadan manil kadzabul ashir gobe za su san wane ne mai karyatawa din inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibuhum wastabir sai suka ce idan kai annabin Allah ne ka sa Allah ya turo taguwa ta zo ta tabbatar kai annabin Allah ne sai Allah ya turo taguwa yadda suke bukata kuma ta inda suke bukata ta fito ta fito ta tabbatar da shi annabin Allah ne farta kai bahum annabi Allah ya ce wa annabinsa ka rika kallon abin da suke wasabir yi hakuri akan abin da suke maka wa nabbi'uhum anna al-ma'a qismatun bainahum kullu shirbin muhtadar ka ba su labarin ruwan da Allah yake fitarwa an raba kwanaki ga kwanakin ku mutane ku sha taguwa ta huta ga kwanakin taguwa ku kuma ku nisanci ruwa a lokacin fanadau sahibahum fata'ada wa aqaf sai suka kira sahibinsu an yi sabani akan wane ne da ikon Allah za mu karanta sunansa a ƙarshen kissar Ali ibn Abi Talib radiyallahu an a ce Uhaimar ko kuma Quddaru an kira sunan nasa sai suka ba shi wuka sai soke ta sai Allah ya ce me fa fa'aqar fa kaifa kana azabi wa nuzur inna arsalna alaihim sai hatan wahidatan fa kanu ka hashimil muhtadir sai Allah ya ce sai muka turo tsawa akan su mai tsanani sai Allah ya tarwatsa al'amarin su yadda ka san ainihin yayin mai shinge ke watsewa yadda ka san mai shinge yana tare yayi kaman amfanin kaman ainihin ciyawar dabbobi Allah ya kawo iska ta watsa haka Allah ya watsa al'amarin su gabaki daya haka kazzabar qaumu lutin bin nuzur su ma sun karyata idan ka duba suratul kamar duk annabawan nan da aka karyata su ka duba yadda Allah yake wa mutanen su yau wurin da suka rayu ma abun tausayi ne irin mutanen ainihin samudawa gidajen da Allah ya halakar da su har zamanin sahabbai sun ga wurin idan ka zo ka tsaya a wurin kawai zaka yi gane cewa nan wurin jama'a Allah halakar da su shi yasa sahabbai na zuwa yakin tabuka da suka zo daidai inda Allah ya halakar da samudawa sai annabin Allah ya ce la tadkhuluha illa la tadkhulu buyutahum illa bakina aw mutabakin li alla yusibakum ma asabahum kar ku yadda ku wuce gidajen da Allah ya dirka ke su sai dai kuna masu kuka da ido in idan ku ba zai zubar da hawaye ba ku yi kukan zuciya kar ku shiga wurin da Allah ya halakar da wasu jama'a kuna shiru kuna dariya yace ina tsoron kar abin da ya auko musu ya auko muku wato duk wanda ya saba Allah ma idan ka zo wajen da Allah ya dirka ki al'amarin sa alal akalli in ba za ka yi kuka da ido ba ka yi kukan zuciya misali a zamanin ka World Trade Center in Allah ya saha ga wurin shi kenan sai ka yi kukan zuciya ka wuce shi so waɗannan su ne Ali ibn Abi Talib yake ambaton su dubai yadda suka gabata dubai yadda Allah ya yi da al'amarin su gaba daya yadda Allah ya dirka ke dirkake falamma ra'awhu aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna bal huwa musta'jalun bihi rihun fiha azabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum Allah ya dirka ke al'amarin su da ruwan sama so mu roki Allah Allah ya kare mu daga azaba amma na idan Allah zai azabtar da al'umman nan wallahi ba za mu kai labari ba jama'a yawa abinda na gaya muku da kuɗi sai a halakar da mu saboda ba abun da ya makantar da mutane yau sai kuɗi dan adam dai a Najeriya dauki uwarsa ya sayar akan kuɗi to me ku me saura wanda zai sai da uwarsa duk duniya ba zai sayar karbi kuɗi ba ai ba wani mutumin da zai garo a duniya kuma to Allah ya kare mu na'am wannan ku duba wanda suka rigaye ku bayan ya ambaci rayuwarsu da yadda Allah ya dirkake su yace fastubdilu bil qusuril mushayyada wan namariq al muhammada sai aka canja musu gidajensu na farko da su samudawa ke rayuwa ciki adawa ke rayuwa ciki mutanen nu alayhi salam ke rayuwa ciki bil gidaje al mushayyada da aka kawata su wannan Marik da fululluka al muhammada wanda aka ainihin tanade su masu muhimmanci yadda suka gina gidaje gida na mulki wanda sun fi mu ginin mulki sun fi mu security sun fi mu sojoji waɗannan sai aka canja wannan gida kaga gida na farko ƙayatacce da kuma ainihin filalluka wanda suke kyawawa da aka mutunta ake rayuwa a ciki ake enjoyment sai aka canja musu da me as-sukhur da ainihin manya-manyan duwatsu wal ahajar da ƙanana fil qubur a cikin kabarurruka mutum ne yana bayan ƙasa ya gina gida mai hawa ɗaya ko biyu ko uku gidan saboda tsabar ginuwa in an yi numfashi amsawa yake ka sa ku irin wannan gidajen sai ka yi numfashi sai ka ji gidan ya amsa numfashin da kake yi saboda tsabar ginuwa kuma mai gidan yana zaune a cikin daki kai kana waje ga ku da gilas yana kallon ka kai baka ganin sa sai kai kaman kana ganin sa ka annaka tarawa fa illam takun tarawa fa innahu yaraka kana zauna shi yana ganin kai baka ganin sa duk gidan an kayata ko ina ga AC central AC duk abun da kake ji a gidan akwai shi akwai gida ɗaya a Najeriya da wani lokaci an je wata harkar addini wani abu ya shigar da mu gidan akalla gidan shi gidan kadai na mai gida ɗaya mutum ɗaya ne akwai telefon layin sama telefon 150 a gidan layin telefon sama da guda 150 a cikin gida kwaya ɗaya yawwa to kaga al'amarin kenan gidan tukunna mai sharan gidan ma tukunna motar da yake shiga <laughs> a lokacin ketare ne shine ka shiga hala to hala yake shiga mai sharan gida masu sharan gida kowa ma da motarsa to duk wanda ke rayu a wurin wata ran gatansa shine a karta kasa a shigar da shi tsakanin duwatsu ana tono a ga dutse a kankare a kankare a cire wani dutsen a ce a bashi manna dutsen a wurin sai a sashi a cikin rami sai a bunne ya fito a wancan gidan ya dawo nan wai mai son sa kuma ke sashi a cikin kasar gabaki daya wanda ya damu abu abun ne shi yake ka to jama'a duk rayuwar da muke mutuna fa za a zo a samu a cikin kasa duk mulkin da kake ji za a zo a sa ka a kasa idan ka ga yadda mutanen marauci mutum ke gina gida sai ka dauka ba zai mutu ba a duniya gida a shekara ashirin ana aikinsa shekara sha biyar ana aikinsa ana turo so ainihin tura daga waje suna gina gida sai ka ya gama ginuwa sai a ce wani akitek ya duba nan ya ce ya karkace jama'a marasa buri wani ya ga wani gida ko aljanna aka bashi ya ishe shi to yanzu wani a duniya ma bai ishe shi ba kai dai aka baka aljanna sai ka ce kai alhamdulillah fa ni'ima amma shi a duniya ma bai isa ba to fa jama'ar da suka yi rayuwa waɗancan sun fi mu gine-gine masu kyau amma yanzu ƙarshen su cikin duwatsu aka sa su aka binne shi fil qubur a cikin kabarruka an bar gidaje kawatattu allati buniya alal kharab wanda aka gina ainihin wannan kabarruka bisa ga wani ado fina'uha amma na kuma da ƙarshe ado ne na me na karewa shine abin da ake nufi wato ainihin alkharab shine adon da ake gina rami da shi in za a sa mutum yanzu ko a yanzu a sa shi ya ake yi za a rika tono ana kankarewa ana daidaitawa fitar da kasa a can wurin gyara can wurin idan aka binne shekara uku in an zo an tone za a samu wannan yadda aka yi rami lafiyayye haka za a same shi babu shi so hatta wannan kabarin da ake yin ado din haka yake karewa wa shuhida biturab bina'uha aka kuma kawata biturab da ƙasa bina'uha gina wannan ainihin rami din da ƙasa ake yi fa muhalluha muqtarab muhallin da aka sa mutum makusanci ne kawai an tona ƙasa an sa shi ba nesa ma yake da mutane ba wa sakinuha muqtarab sannan wanda yake raye a cikin ƙasa din kuma muqtarab kalman gharaba shine ai ba'uda abun nisantarwa ne gashi yanzu kun tona ramin bai wuce zira'i ɗaya ba ko biyu kun sa shi a ciki tsawonsa dai tsanani a ce tsawon mutum ai kusa yake da ku a rami to amma na kuma rayuwar da yake ciki nesa take da ku a rami iya kusa da ku za a ce ga kabarin wani amma na yana wurin baya wurin inda yake raye kuma yana nesa da ku yana wata rayuwa sunanta barzaku kwata kwata ma al'amarin duniya ba ruwansa da shi sannan ku ko ziyara aka ce mutum zo mu je barzaku inda ana zuwa ba zai je shi ba a ce ma dai zo mu je barzaku ko da wasa wani ya ga maka zaka ce har ma ai fada yawa don akwai jama'a bare ma da ake tsoron mutuwa sai ga mutane wani kowa sa ake zai ga ban da wasan mutuwa fa jama'a duk wasa fa ban da wasan mutuwa kuma dole za a mutu ban da mutuwa ma za a mutu ko ba a yi wasa ba da gaske za ta zo automatic mutuwa da na'am mutum an binne shi a wannan hali baina ahli imaratin muwashishina ya kasance tsakanin ahalu imara su ne ainihin kabilu ko kuma danginsa da ya kasance tsakanin kabilu da danginsa suna nan a ɗimauta su kabilu da danginsa wa ahli muhallihi mutashaghilin mutanen anguwar da yake rayuwa ko garinsu kuma sun shagala bayan an je an binne shi ƴan uwansa na jini danginsa sun zama me sun ɗimauta kawai da rayuwar duniya bayan an je an binne shi sannan kuma baya da haka mutanen su kowa shagala da harkar rayuwa sai dai kawai ce wancan gidan marigayi Musa ne wancan gidan marigayi Isa ne wancan gidan marigayi garbati ne amma ana damuwa ai ta kuka yadda aka yi ran da yake nan an shagala gashi dai kabarinsa kowa zai nuna iya nesa da ku danginsa sun koma harkar rayuwa har ma ka ji an zo kotu ana shari'a kan raba gado saboda tsabar amanta da da al'amarinsa kenan musamman ma yanzu 'ya'ya da ake haihuwa marasa tarbiyya wani ma shege so uban ya mutu daga ya mutu sai a ce daman tirejara ne bai iya cin dukiya ba shi is good a tara dukiya but amma yadda za a rika spending administration za su ce ayi dat ko kuma a ce dat gusma is very poor wato baban wai kwata kwata bai iya cin dukiya ba shi tarawa ya iya to wannan yake zai damu da kai dan ka mutu balle ma ya maka addu'a mutanen yan uwansa da kabilunsu kowa koma ya dimauta da rayuwa yan anguwarsu kowa shagala da rayuwar duniya kawai la suna bil imran ba sa tuna asali ba sa tuno asalin rayuwar da suke da shi a da tun da yanzu ya koma cikin ƙasa wala ya tawasalu na tawasulal jiran wal ikhwan ba sa kuma saduwa da shi irin saduwan da da ake na makwabta da yan uwa duk wannan ya yanke kawai yanzu ya je ƙasa an binne ba ba makwabcin da za a ce ko makwabcin ka ke kuka wayyo Allah daga an ce to taimaka ko bi shi zai yi me a ce tunda kana kuka ku shiga ramin tare zai yadda wallahi ko iyalinka ba za ta yadda ba hatta mu'amalar da ake da na ainihin makwabta da dangi ta kare alama bainakum min qurbil jiwar wa dunuwid dar tare da irin abin da ke tsakanin su a da na kusanci na makwabta da kuma kusancin gida ga gidanka ga gidan makwabcinka karasu yana kuka bayan sati ɗaya ya manta in kuma yana kuka ka ce zo abun ne ku da wani sai ce mm, mm da ba kuka abun ne mu nake yi ba baya bukata abun ne ku tare wa kaifa yakunu bainakum tawasul ta yaya za a yi kuma a ce tsakanin su akwai ainihin saduwa wa hana tahanakum bakalkalahul bila billa bayan kuma wato magagi na lalacewa ya auko kayansa ya bar duniya albilla kenan billa asali baliya ne in ka ce billa bil kasr ne billa na'am wa azallatkum wasara sannan kuma ya kaskantar da su shiga cikin ƙasa wasara da kuma bunne su a cikin ƙasa da asara shine kasan kasa wannan ya kaskantar da shi kai kana cikin kasa makwabcin kana bayan kasa akwai mu'amala tsakaninku kana cikin kasa dan uwanka na bayan kasa akwai mu'amala so wannan shine asalin asara ka shiga cikin kasa kuma an binne ka bisara da ainihin kasa an dora a kayanka ya alamu sirra wa akhfa wa ma tahta sara kenan da Allah ya kira taha shine asara wato an sa mutum can kasan kasa an ajiye shi so da haka alaka ta yanke da za ku yi alaka tsakani fa asbahu wanda suka mutu sai suka waye gari adal hayati bayan da suna raye amwatan matattu da suna raye yanzu ka zauna ka yi tsim daga tashin ka kana yarinta shekara goma sha biyar da kake tuna komai mutum da suka mutu a unguwarku da a ran da suka rasu ana ta damuwa sati ɗaya ana tuna su wata ɗaya ana tuna shekara ana tunawa yanzu wani mahaifiyarsa ma baya tuna ta balle ma ya mata addu'a na'am wa ba'da nazaratil aishi rufatan bayan kuma irin more rayuwa da aka yi yanzu an koma kuma ainihin rubabbu a bayan ƙasa faju abihimul ahbab ɗauke rayuwarsa da ɗauke rayuwarsu da aka yi su wanda suka mutu bi ma'ana wani abu ne na ban mamaki ya auku zuwa ga jama'ar da ke kaunar su ne al-ahbab wato wani irin mutuwan fuju'a ne auku ga wanda suke ainihin makusanta gare shi al-ahbab masu kaunarsa shikenan rayuwa ta kare wa sakanu turaba jama'ar da suka mutu ba suna nan yanzu a cikin ƙasa kasa ne gidansu wani zai mutu ya bar biliyan ɗari wani zai mutu ya bar biliyan hamsin wani zai mutu ya bar miliyan ɗari wani zai bar miliyan hamsin amma na yanzu ba a matuna su ko a ƙasan nan mu duba akwai jama'ar da Allah ya ba su mulki suna kan kujerar mulki Allah ya ɗauki rayuwar suka bar duniya wanda wani ma na ga wannan ni'ima ne a ce ina mulki ba wanda ya mun juyin mulki balle ma a kashe ni ko a kulle ni a prison Allah ya ɗauke ni yawa yake tuna su ana ta maganan 3 million match in match mutane miliyan uku sun haɗu a garin Abuja don wane ya zarce Allah ya ɗauki rayuwarsa yanzu sai ka yi shekara guda baka tuna ba ba kamata ne yi rayuwa ba amma na akwai wanda ake tsoro irin sa lokacin da yake mulki to balle ni da kai da ba kowa ba a yanzu wa saka turab suna nan a cikin ƙasa duk gatan su da mulki shugaban ƙasa, in ya mutu kasa ake sa shi ba mutum da ya da aka za a mai da kabarin sa sama saboda tsabar gata ko shugabannin Amerika da ke mutuwa recently wani shugaba ya mutu a Amerika daga cikin da suka mulki kasar ina ka binne shi still kasar ya je shi ba wanda za a ce yanzu dan gata bari Amerika sama ta bakwai you must go back to cikin kasa din minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra na'am wa za'anu laysa lahum iyab mutane sun zama kuma wanda suka mutu sun kaskanta sun miƙa wuya shine wa za'anu sun miƙa wuya laysa lahum iyab ba su da matsera duk wanda ya mutu kaji ka wanda ya dawo wannan ya ga maka mika wuya ake da dai karfi ne ko dukiya ne ko dabara ko ilimi da dai ɗaya ya dawo yace mun je mun buga an yi gumurzu na dawo ba wanda ya taba dawowa har yau tun da ake mutuwa ba in dai ka san karfi ne da ya dace akwai wanda zai ka gumurzu a can idan ilimi ne da yanzu akwai wanda ya fika ilimi ya je can yayi ta bala'i na ilimi an bashi ya dawo in mulki ne akwai wanda ya fika mulki da yanzu ya je can duk ya ruda su da mulki an ce ranka ya dade dawo to tunda dai babu wanda ya da ashe ba a dawowa to duk wanda ya je can ya miƙa wuya fir'auna da ya zo dab da ba duniya me yayi ya ce wa ana minal muslimina Allah ni ma musulmi ne yanzu shi da kansa bayan fa ya ce wa annabi Musa kafiri wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirina yace annabi Musa kai kafiri ne zai bar musulmi duniya kuma yace yanzu Allah ne musulmi ne kaga shi tun ma bai bata ba wa za'anu sun kaskantar da kayansu ina karu ne yake na'am haihata haihata ba'uda ba'uda kenan lima tu'adun kamar yadda zo a cikin suratul mu'minun haihata haihata ai ba'uda ba'uda wato faufau nesa nesa suna cikin wata rayuwa sai Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya kawo aya cikin suratul mu'minun aya ta 100 Allah yace kalla innaha huwa kalimatun qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun wannan kisar a takaice Allah yace أعوذ wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin ka ce ya Allah ina neman tsarinka daga fisgan da shedan ke kawo mutum fisgogi da shedan ke zuwa da shi na halakarwa Allah ina neman tsari wa a'udhu bika rabbi ay yahdurun ya Allah ina neman tsarinka da kada shedan ya ziyarce ni Allah yace hatta idza wa a'udhu bika rabbi ay yahdurun hatta idza ja'a ahaduhum al-maut har san da mutuwa ta zo wa ɗayan su bayan sun gama sabon Allah ko dukiya ta sa mutum ya saba wa Allah ko ilimi ya sa wani ya saba wa Allah ko mulki ya sa wani ya saba wa Allah san da ya ya shiga cikin ni'ima ya gama komai da mutuwa ta zo sai ya ce me qala rabbirji'un Allah ka me da mu duniya Allah kada ka dauki rayuwar mu bayan malakul maut ya zo shi kamar yadda Allah ya bayani a cikin Qur'ani kenan sanda malakul maut ya zo sai ya ce Allah a me da mu duniya kar a dauki rayuwar mu Allah a me da mu duniya wasu malamai kuma su ce bayan an dauki rayuwarsa bai je kiyama ba yana barzaku Allah a da mu duniya la'alli a'malu salihan Allah wata gida zan yi aiki mai kyau zan zama muttaki bawan Allah mumini duk wannan fasikancin da ne Allah ba zan ƙara yi ba Allah ya ce kalla a'a ba haka ba ha lalle yadda labarin yake abin da yake kalimatun wata kalma ne huwa qa'iluha kawai yake faɗanta ba ta da amfani ba mutumin da zai bar duniya saboda tsabar tausayi malakul mauti ya zo shi ya fasa ɗaukansa ya ce a ah, to ai wani bara ƙara mar shekara biyu saboda ga uwar gida nan da ciki amarya ta aihu last week ga kuma wacce ta uku yana neman ta ba daura auren ba an bashi a dan taimaka wacce ta aihu wannan yaron yayi wayo in ya so amarya ta shigo ko bayan shekara ɗayan Allah ya bata juna ta haihu sai a ɗauki rayuwarsa mun ƙara mata tuyi tsana yin wannan <laughs> ba jama'a shi yasa kwata kwata al'amarin Allah ba irin na duniya bane kawai ba zai ka ga inda abun bari ne da an bar wani wani yanzu amar aihuwa yau gobe mutu da dai tunanin dan adam ya dan jinkirta mana ko dai dan suna a yi mada ya dan gade ya dan sa suna a gama hidimar suna tukunna a dan bashi ko notice din six days haka ba a bada notice kawai al'amarin daga ya zo shikenan al'amarin ya kare babu wani wayo da ya saura kawai kawai ba wani wanda za a ce yau an zo masa kuma wai ya roki a bashi an bashi Allah ya ce kawai kalma ce yake fada wa min wara'ihim baya gare su masu fadan wannan magana barzakhun akwai barzakh wato daga an dauki rayuwarsu yanzu da ake ɗauka to za su je barzaku jama'a duk wanda ya mutu daga farkon duniya har karshe babu wanda ya je lahira yanzu suna zaune a barzak ila yaumi yub'athun zuwa ran da za a take su gobe kiyama kenan yanzu kowa yana barzaku ne barzaku wani zango ne an bar duniya ba a je lahira ba to labaran barzaku ma yanzu ba a ji don wallahi da akwai rediyon barzaku rana ɗayan ka ji labarai kowa sai ya zo bawan Allah a gaya maka me ake a barzaku kawai ka kama labarai labaran minti goma sha biyar a haka to ma labaran da ake a barzaku a ba jama'a da tuntunin kowa bai zo ta kiyi ba kawai ai kowa bar gidansa da masallaci kullum kullun kafi har a mutu ba a jin labaran ne da ana ji mutum da ya zo ga daga kaje breaking news an kawo labari da shi kenan Allah ya ce baya da su akwai barzaku har zuwa ran da za a tashe su to haka wannan ke bayyana mana rayuwar da yadda take duk ni'imar da muke ciki na mulki ne na jin daɗi ne na dukiya ne na ilimi ne boko ne ko addini ne akwai wanda sun fi mu wannan an binne su a ƙasa jama'a imani inda yana hana mutuwa ina annabin Allah baya nan da Allah ya ce wa in tuti'uhu tatadu in ma ka bi shi kai ma ka shiryu idan sabon Allah yana hana mutuwa ina fir'auna da yace ana rabbukumul a'la ni ne obaron Allah din ni ne ogan allolinku idan dukiya na hana mutuwa ina karuna inda yake kulla dukiyarsa kadai karti majiya karfi akalla mutum goma ke daukan kidan kulla dukiya din babu wanda ya je dawo kuma babu wanda wannan hana shi zuwa shi dole za a je shi kowane jinsi kake ciki akwai wanda ya fika wannan ni'imar in ma ni'ima ne bai dawo ba kuma dole ya je shi ba a bar ba wa kana qad sirtum ila ma saru ilaihi min albilla hakika sun tafi zuwa ga abun da kuka tafi gare shi kuka kama hanyar tafiya gare shi in ka ɗauka mu da muke rayuwa na lalacewa kenan idan kuma ka ɗauka ga jama'a da suka bar duniya ne to waɗannan sun tafi sun riski waɗancan a can tafiya kawai ake ana taruwa Walwahada wahada fi daril mafwa kuma an samu kai cikin alwahada shine bi ma'ana mutum ya zama shi kadai fi daril mafwa a gidan da ake tabbatuwa ake zama gabanin a wuce lahira kowa yana can shi kadai a barzaku kuma barzakun ba wai haduwa ake ana ta ta'alim yanzu irin yadda muke fa barzakun balle kace zaji ji dadi ko kace akwai wata jami'a da aka bude akwai college of education akwai secondary comprehensive a barzaku kace zaka je can ka karasa mm kwata kwata kowa ta kansa yake a barzakun ma jama'a ba ma alaka mutum ba zai ce barin je gidan ma an dawo mu ci abinci ba ba wannan in dai aka rabar duniya shikenan al'amarin kuma ya kare a barzakun kowa shi kadai yake wartuhintum fi zalikal mubja an kuma ba da rancen ku a wajen wajen kwanciya wancan da aka ambata muku shine me shine kabari rancen ku aka bari me dalili saboda ba nan za ku tabbata ba za ku wuce lahira to duk abin da ya je waje zai bar wajen shi ake kiran rance kenan to ai rancen ku aka bar amma barzakun ba nan za a tabbata ba in ma naka tabbata ida wani ya more idan an kwatanta bala'in da ake wa kafirai a barzaku da lahira bai kai kashi ɗaya cikin ɗari ba ni'imar da ake samu ainihin barzaku ga mutumin kirki bai kai kashi ɗaya cikin ɗari na aljanna ba duk ana samun ni'ima da azaba yanzu duk wanda yake barzako mumini akwai ni'ima kafiri akwai azaba so kowa bai je inda yake tagitin ba an ba da rancen ku ne na wani dan lokaci gabannin kuma a halakar da duniya ga baki daya gabannin kuma a tashi a filin kiyama in an tashi a filin kiyama tukunna ayi hukunci Allah ya mu wanye lafiya wa dhammakum zalikal mustawdi' wancan al mustawdi' mai yin bankwana din kuma ya tattara ku don ya sa ku yi bankwana da yan uwanku shine mutuwa mutuwa ta dauke ku da sa kun yi ban kwana da matanku ku iyayenku abokananku fa kaifa bikum law qad hatil umur yayi za ku kasance a lokacin da al'amuran suka cunkushe gare ku wa bu'thiratil qubur aka ainihin fitar da abubuwan da ke cikin kabarruka kenan wa hussila ma fi sudur aka halattar da abun da kirji ya boye na alkhairi ko sharri aka bayyana komai a fili wa uqiftum littahsil aka tseda ku don a aukar da abin da ake bukata auku gaba gare ku na hisabi baina yadayil malikil jalil gaba ga ainihin mai mulki wanda yake madaukaki Allah a tsaye da kowa duk mutum ya tsaya gaba ga Allah tsakaninsa da Allah babu mai ba tafinta hadisi a Bukhari yace kowane mutum da ya tsaya laisa huwa wa hutar juman. tsakaninka da Allah babu tafinta ba wai zaka ce wa Allah ba Allah yace ai bana jin Hausa ce ni kuma Allah ba larabci ko kuma ba wani yare a'a duk yadda ake directly kuke communicating ba wani shamaki tsakani da Allah kuma ko a duniya wani wuri ba a mame ba a cuwa-cuwa ciwa balle kuma lahira can kar ta san kar ne kuma tambayoyin lahira ba obj bane ba objectives bane balle mutum ya tanki wai true or false saha au khata mm, mm. kawai kar ta san kar ne a lahira ba wani canki canki a nan duniya ne baka iya baka yi ba zaka je a baka obj ka ta canka Allah nuna mun gidan yan nan gata ko a lahira babu wannan za a tsaye da kowane mutum gaba ga Allah nan ka duba hannun dama annabin Allah yace ba komai sai abin da mutum ya gabatar na alkhairi nan ba komai sai abin da mutum ya gabatar na sharri idan mumini ne za a mar hisabi daga daga in kafiri ne Allah zai kira shi yudu ala ru'usil khalaiq za a kira shi kan sauran halittun duniya a kira laifin sa duk duniya ko waje fayul an sai a tsine masa fayuturadu ila nari jahannam sai a kora shi wutar jahannama idan mumini ne sai Allah ke banta da shi kayi laifi kaza ka ce na'am kayi laifi kaza ran kaza ka ce na'am kayi laifi kaza ka ce na'am har sai mumini ya cire tsammanin kubuta yana ga ya halaka sai Allah ya ce na ɓoye laifuffukanka a duniya babu wanda ya gani yanzu na gafarta ma ba wanda sani je ka aljanna shi yasa hatta laifi idan kana ya ka'ida na addinin musulunci kana ta kokarin ka bari to ka rika ɓoyewa saboda mafi kafircewa Allah da shakiyanci jama'a da iskanci shine mutum ya saba wa Allah ma ba a ganshi bai zo na ga jama'a da kansa ya zo ya tsaya cikin jama'a yi wancan an yi zina da ita jiya wai shi kenan mutum ya gaya ma kai tsaye ya sha giya jama'a inda muna kunyar Allah wallahi ko kallon kwallon kafa gani a TV ba za ka ce na ga kwallo a TV ba in muna kunyar Allah a TV dai ka kalli kwallo ba ka kunna dan ka gani bane kawai ka ga ana kwallon ba za ka doka na kalli kwallon da ake a TV ba inda muna kunyar Allah shi yasa hadisi a Bukhari annabin Allah ya ce kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin duk al'umma ta za a gafarta wa kowa banda masu laifi su suna bayyanawa su Allah ba gafarta musu saboda sun gaya Allah su taurin kansu da kafircinsu da su ya wuce gona da iri da fartanya ga baki daya so da imani ko a kuskure kai laifi boye shi roki Allah ya boye maka ka je lahira ya gafarta maka yi kokarin sanya shamaki da wannan laifi din mafhum tayyib na'am fataratil qulub zukatan mutane za su tashi a filin kiyama cikin bala'i zuciyar kowa ke tashi shine wato tsara shine abin da ya girgiza ka ko na imani ko na tsoro shi yasa wani lokaci wani sahabi Jubair ibn Mut'im radiyallahu an ran da ya fara musulunta yace ina tafiya ne ina cikin halin tafiya yace sai ji manzon Allah yana karanta Qur'ani a sallar magariba yana karanta suratul najmi am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu samawati wal ard bal la yuqinun yace ka da qalbi ay yatir yace zuciya ta ta kusa kaman ta tashi sama yadda tsuntsu ke tashi yace fa huwa awwalu ma waqara fi qalbi min al iman shine farkon imanin da ya shiga zuciyata kawai qur'ani ya ana karanta a magariba yace kawai sai imani ya lullube ni sai dawo zuwa ga Allah kawai an karanta ayar al kaji maganar Allah am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu samawati wal ardi bal la yuqinun am indahum khaza'in rabbika am humul yace wannan yasa zuciyar kamar za ta tashi to abin da ke tada zuciya tsoro da imani so a lokacin fataratul qulub zukata suna tashi suna tsorata la shifaka min salifid dhunub ba wani wanda zai tausaya wa zukata din daga ainihin kurakure da suka gabata laifin da kai a lokacin ba dama wani mala'ika ya ce to wane yanzu tunda abun ya kasance haka ne yayi kuka a nan filin kiyama a taimaka a goge wannan laifi guda bakwai din karshen nan tunda gashi yayi ta kuka a duniya ake wannan kawai dan sannan ya sai ka kan hanya kai kuka sai barka a lahira za a yi wannan to babu tausayi dalili shine mala'ikun da Allah ya halitta don su yi wa mutane azaba a filin kiyama su kai su wuta su musu azaba a wuta jama'a ba su san me tausayi ba balle su yi shi don daman ba halice su don tausayi ba kai yanzu ka ya gane an sa ma tausayin matarka da ainihin ƴaƴanka haka uwarka in ba lafiya sai kai kuka amma ka taba ga mutumin da imani yasa aka yi farfesun kaza yana zuwa da ya zauna ya gani sai fashe da kuka la ilaha illallah ka taba ga wanda ya wannan ya zauna da ya ta zubar da hawa ya ce yayi wani kai hakuri kai hakuri ce wallahi ka zo ka yinka ai ba taba gani ba kawai daga ka gani an ce bismillah sai ka ji me ka ji kawai ka auka kawai tuntunan sai ka kusa gama sai gane kai jama'a nayi basmala ko ban yi ba sai ka fara bismillahi awwalahu wa akhirahu basmalan ma tukuna ko kai sai ka manta to wancan mala'ikun ka kaga yanzu zaka tausayin kaza ai sai ka tuna ai duniya ta bari rai ne ta fi kama jin zafi amma baka tausayi sai ka je ka sayi nama kana cin mawucin kara mun kyauta mana mawuci kyauta kana jin tausayin tunkiyar ko ragon to kuma mala'ikan saboda saboda kai kawai dan adam ne dan Najeriya shikenan sai ya ji tausayin ka shi da mun bai san tausayin ba balle a duniya idan kana kuka wayyo Allah na shiga uku ko ka rasa dukiya za ce yi hakuri Allah zai canja maka in ka rasa da Allah zai baka amma kira sai mutum ya ce wayyo na shiga uku an daddaure shi an jefa wata sai jana cewa la ta da ul yawma suburan wakida wa da suburan kasira a yau karka kira halaka kwaya dai kai ta kiran halaka da yawan gaske nan ba wajen halaka in ka ce ka shiga wuta ce ka shiga biliyan ɗari uku ne wallahi kuma ga mala'iku na azaba zuk innaka antal azizul karim sai ga mutum duka sai a ce ranka dade dandani waye al azizu al innaka antal azizul karim dan adam din shi aka ce al aziz a wurin kuma al karim ana mar azaba na cewa mabuwayi mai daraja wato idan mutum yana ga a duniya mulki yana shi bauta Allah ko mulkin dukiya ko mulkin kujera ko mulkin ilimi sai a zabga mutum mari ta ce to ranka da ya guri haka ake a lahira ka san yafi komai wulakanci ana ma azaba ana baka hakuri yanzu a duniya ne mutum yanzu sai zabga ba sai ce ya hakuri sai ya kara sai ce yi hakuri yi hakuri yi hakuri hakuri sai kai hakuri sai ya kara kuma ai gare ta yi bai ba da hakuri ba jama'a wallahi ya yi ta yi bai baka hakuri ba yafi in ya so ka samu daman gudu to al'amarin lahira jama'a kwata kwata bai da kama da duniya daga mutum ya mutu ya je barzaku babu labarai kwata kwata da duniya da akwai labarai da duk mun shiru da ikon Allah na'am baya da haka wa hatakat ankumul hujub wal astar hujub hijabin da ke tsakaninku da wanda suke raye a duniya wato hijabin da ke tsakaninku da zunubanku wal astar da kuma abun da ya sitirce ku daga zurbanku ba a gani a ranar sun lalace ko wa kutikar an lalata shamakin da ke tsakaninku da zunubanku shi yasa qur'ani ke cewa yawma tubula sara'ir kenan ranar da ake bayyana sirri to duk abin da mutum yayi wannan shamakin yanzu an yayi kowa zai yi wa Allah laifi babu wanda ya sani ranar hisabi bai zai yi sai a yayi sai ga laifin gashi mutum ma manta ran da yayi shi wa zaharat minkumul uyub wal asrar a lokacin kuma aibubbuka sai su bayyana gare ku aibin da kuke boyewa a duniya sai bayyana gare ka wal asrar da kuma sirrurrukan da kake boyewa ga baki daya aibi ya bayyana sirri ya bayyana hunalika a wancan wuri da ake baka labari filin kiyama tujza kullu nafsin bima kasabat ake saka wa kowace rai da abin da ta aikata yan alkhairi ne aljanna in sharri ne wuta Allah ya samu je aljanna Allah ya samu wanye lafiya a filin kiyama inna Allah azza wa jalla Allah yana cewa in ji Ali ibn Abi Talib radiyallahu an liyajziya alladhina asa'u bima amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna don Allah ya saka wanda suka yi mummunan aiki bima amilu da abin da suka aikata giya ne ƙarya ne sata ne cin amana ne hasada ne munafurci ne sai a saka musu da wannan abun wa yajzi alladhina ahsanu bil husna wanda suka yi mai kyau kuma sai a basu al husna mai al husna bi ma'ana al sai a saka musu da aljanna Allah ya sa muna cikin aljanna kuma aljanna ma firdausi wa kale ya kara cewa Ali ibn Abi Talib wa wudi alkitabu a lokacin ake sanya littafi wani littafi littafin aiki wa qalu ma zai hadha alkitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa asa fa wajadu ma amilu hadira wannan wani littafi ne bai barin babban abu ko karami kawai komai ne a duniya duk ya ambata littafin nan kawai za ce ikra ka kafa bi nafsika al-yawma alayka ba karanta mutum sai ta tuno laifinsa tun daga farkon duniya har karshe tun daga farkon duniya har karshe tambayoyi biyu su suka fi kowanne ta da hankali a filin kiyama guda hudu za a mana wa abubuwan da Allah zai tambaye mu annabin Allah ya ce la tazul qadama abadin yawmal kiyama hatta yusala an arba'in kafar kafafuwan bawa biyu bawa ba sa gushi a filin kiyama sai an tambayoyi guda hudu tambaya da zan yi magana akan su biyu ne a nan wurin na farko ga mai dukiya na biyu ga mai ilimi guda hudun daga cikin su annabin Allah ya ce mai dukiya za a ce akan an malihi min ainat saba wa fima anfaqa wannan hadisi a cikin littafin sahiha dukiya tambaya biyu za a maka a kayanta ta ina ka samo ta dukiyar da mutum ya mallaka a duniya kwabo bayan kwabo zai bayanin yadda ya tara ta sai an gama duk yadda ta taru na biyu wa fima anfaqa me yayi da dukiyar kuma masallaci aka gina ko makaranta ko kuma sabon Allah aka yi duk dukiyar da ka shigar wajen da Allah bai daba kwaɗe sai an yi mutum azaba a kayinta duk abun da ka san babu yardar Allah ciki sai an yi azaba a kayi mai dukiya tambaya biyu ake masa dukiyar ta yaya kai ka tara tun daga farko har ƙarshe in an gama tukunna an gama sai a ce to aka yi kashe ta kuma sai a da fara spending a buɗe littafin kashewa kar ka ɗauka sai multimillionaire wani ko biloniya ni da kai sai an tambaye mu ko kullun naira muke samu ta biyu kuma akan malamai an ilmihi ma za mila bihi za a tambaye mutum ilimin sa me da ilimin ilimin da ka karanta na qur'ani da hadisi mai kai da shi ya taimake ka kaso Allah ko kuma me wannan mu mai da hankali akan tambayoyi biyun nan Allah ya sa mu ba da amsa masu kyau ana sanya wannan littafi fataral mujrimina sai kaga mutanen banza na suna cikin hali na damuwa na kaskantar da kai mimma fihi saboda abin da suke ciki wa yaquluna suna cewa ya wailatana ma li hadal kitab wayyo Allah wannan wani littafi ne la yughadiru sagiratan bai barin wani karamin abu wala kabiratan bai barin wani babban abu illa ahsaha face ya irge komai da komai duk aikin da mutum yayi komin kankantansa a duniya zai gani a masallaci kadai mutum ya cire kazanta ko majina ya share a bangon masallaci ya wuce ya rena ko to a filin kiyama sai ya gani shi aikin alkhairi kawai ka ga musulmi dan wanka ce masa assalamu alaikum kai murmushi sai ka ga wannan shi yasa musulmi na kwarai bai rena aikin alkhairi duk kankantan sa in Allah na so zai yi shi sannan bai rena sabon Allah duk kankantan sa iya nisanta wa wajadu ma amilu hadira suka samu duk abin da suka aikata gashi nan a halasce su mutanen banza wala yadhlimu rabbuka ahada ubangijinka bai zaluncin kowa an yi nafi kuma an kawo na kira wala yadlimu rabbuka ahada yufidul umuma ba wanda Allah ke zalunta a duk duniya ba zai ce wani dan kabila kaza bane bari mu masa babu dadi a'a ko ba abun da Allah yake saka masa Ali ibn Abi Talib ya gaba da cewa ja'alana Allahu wa iyyakum amilina bi kitabihi ni da ku Allah ya sanya mu mu zama masu aiki da littafin Allah din muttabi'ina li awliyahi masu bin waliyan Allah a duk inda suke bi ma'ana masu hada kai da waliyan Allah ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yazanun alladhina amanu wa kanu yattaqun waliyan Allah sune masu imani da takawa ana bambance waliyi da wanda ba waliyi ba da wannan sifofi waliyin Allah kullum mai kaskantar da kai ne wanda ba waliyin Allah ba kuma son nuna isa waliyin Allah bai cewa jama'a zo ku gani za ku ga za mu na muku walittantaka shi baya faɗa wanda yake ba wali ba kuma shi yake cewa zo ka gani zo ka ga abin mamaki a wurinmu na imani ina bayani akan karama kenan waliyin Allah duk inda ka ganshi shi kana son sa wanda ba waliyin Allah ba kuma baka kaunar sa saboda yau ya zama aiki an ga gagara mace sihiri da karama mai sihiri sai a ɗauka karama ne mai karama a ɗauka sihiri ne waliyai Allah ke bawa karama annabawa ujiza mutanen manza kuma sihiri suke yi saboda haka waliyan Allah kullum bayan Allah na kwarai ne Allah ya samu a cikin su hatta yushillana har Allah ya halattar mana ya shigar da mu wa iyyakum da kuma kudin daral maqamati min fadlihi gidan da ake tabbata ake zama a cikin sa na fallar Allah wato aljanna kaji sahabi na roƙon aljanna kuma lokacin iya da garantin aljanna yana amirul mu'minin yake wannan wa'azin a kenan su saboda imanin suna ma da garantin aljanna ba su hakura da roƙon aljanna again na'am innahu hamidun majid lalle Allah abun godiya ne kuma Allah abu ne na yabo wa an Ja'far ibn Muhammad an abihi an jaddihi wannan athar ya zo daga Ja'far ibn Muhammad daga babansa daga kakansa anna aliyan radiyallahu anhu lalle Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda shayya jinazatan ya raka gawa zuwa ga makabarta wata rana falamma wudi'at fi lahadiha lokacin da aka tsoma gawar a cikin raminta lahadu kenan wanda ake tonan kabari in an tona sai a caccaki ainihin bangaren alƙibla a cusa mutum can lokacin da aka sanya gawar a cikin rami ajja ahaluha sai yan uwan gawan suka ɗaukaka sauti wa bakau suka yi wa bakau ha suka mata kuka wayyo Allah yau mun shiga uku misali nake ko shine ajja ahaluha suka ɗaukaka sauti wa bakau ha suka yi kuka akan gawar da ta rasu saboda yawanci ana ga kaman da mutuwar wasa ne yanzu an ga zai shiga rami sai me sai a gane yanzu abin yaƙini ne satinti ne sai suka yi kuka faqala sai ali yace mata bukun kukan me kuke yi kukan me kuke yi kuna wayyo Allah ba wai zubar da hawaye aka hana ba zubar da hawaye ya halatta amma rasuwa ka zubar da hawaye amma ka daga sauti wannan bid'a ne bai halatta ba Allah ya kare mu so sai suka daga sauti abun da yake ana su ba zubar da hawaye ba daga sauti mata bukun me kuke kuka amma wallahi ya ce na rantse muku da Allah law ayanu ma ayana mayyitukum da dai idan ku ya ga abin da mamacin nan yanzu ya gani yanzu shi da ya ba duniya da idan ku ya ga abin da yayi la azhalathum ma'ayinatukum an mayyitihim wallahi da su da suke kuka da sun kaskantar da kansu sun damu da kansu sun manta da mamacinsu a duniya yanzu abin da shi ya gani zai shiga rami inda kun gan shi da kun manta da cewa wanan ku ya mutu yace rashin ganin abin da ya gani sa kuke kuka da kowa ta kansa zai nafsi nafsi wa inna lahu fihim la'auda thumma auda wa inna lahu lalle shi shiwa al almautun kenan shi mutuwan fihim a cikin su su jama'a da ke kuka yanzu la'auda zai dawo fa mutuwar ba fa ya tafi gaba ɗaya bane malakul mautun fa zai dawo ku kuke kuka kuma fa zai dawo bai bar ku ba kai da kake kuka ma tukunna iya jiran time ɗinka ne yayi yana ne yana duba agogonsa da Allah ya sa masa time din yayi kuma kai ma ya kade ka to shi ce shi zai dawo fa sun ma'auda kuma in ya fi dawo ya ɗauki wani a cikin ku ba ya tafi kuma zai sake dawowa a gir shi malakul mautu kenan zai dawo ya ƙara dawowa ya kuma ƙara dawowa har sai kun yi me hatta la ya buƙa minhum ahadan har sai ba ɗaya da ya saura a duniya ga baki ɗaya kuna kuka kai din ma da kake kuwa zai zo ɗauke ka yana jiran time ɗin ka yi ne abun da kai ka kubuta ne kake me kake cewa bari ka ji tausayin wani to kai din ma kana naka na zuwa gara shi an kai shi ma makabarta an bunne kai baka sama yana za ka kare ba wani mutuwa ma zai zakuna su cinye ajeji ba ma wanda ya sani to shi yanzu ya yi sa ammar sallah har an kai makabarta har ga khalifa a cikin sallarsa da zuwa kan kabarinsa kuma kake kuka don haka sun makama sai aliyu ya tashi bayan ya gaya musu wannan ya malakul mauti zai dawo mutuwa tana dawowa mutuwa muzakkar ne aiko ya yace usikum labi bi taqwallahi ya ku bayin Allah ina muku wasiya da jin tsoron Allah ma'anan kalman wasiya shine abin da in ka rike da ikon Allah ba za ka halaka ba allazi raba lakumul amsal wanda yake yawan buga muku misalai shi wa kenan Allah din Allah yana yawan buga misalai a Qur'ani ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ga sunan misalai da yawa in ya buga ya buga sai ya ce wa tilkal amsal nadribu halin nas wa ma ya'qiluha illa al alimun wannan misalai muna buga su ne ga mutane ba masu fahimtar ma'anansu sai malamai Allah ya sa mu cikin waɗanda yake bawa ilimi shi wa wakkata lakumul ajal aliyu yace fa ku sani Allah ya sanya muku lokaci a duniya ya halatta ayi wa'azi a makabarta kamar yadda hadisin albara bin azib radiyallahu an hadisi mai tsawo ya bayyana manzon Allah ya wa'azi a makabarta ya zauna yi wa sahabbai wa'azi wa innal abdal mu'min da wa innal abdal fajir to ya halatta ayi wa'azi a makabarta a caje mutane suna ganin gawawwaki to shine sai fara musu wa'azi a makabartan take a wurin don haka Allah ya sanya muku ajali kowa ajalinsa na zuwa kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun wa ja'ala lakum asma'an ta'ima anaha ya kuma sanya muku ainihin kunnuwa da ke kiyaye abin da kunnan ta ji wannan kunnan da Allah ya sa muku in kana son jin gaskiya to kunnan na kiyaye gaskiya wa absaran litajilu an ghashaha ya kuma sanya muku idanu da ke yaya abunda ya buya gare ku idonka sai ya ga ne in halakar da wani Allah yayi saboda ya kafirce mar idonka ya gani wanda makaho bai samu ikon gani ba wa afidatan tafhamu ma da haha ya kuma sanya muku zukata da ke riskan da aka lullube shi sai an yi tunani ake ganin sa wannan sune abubuwan da Allah ya gaya mana ya sa mana wallahu akhrajakum min butuni an ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah shi fitar da mu daga cikin iyayenmu yayi ba mu abun ji da gani da kuma zukatan da muke tunani sai ya ce la'allakum tashkurun saboda ana bukatan ku gode wa Allah sannan walam yadrib na'am wa inna allaha lam yakhluqukum abathan lalle Allah bai halicce ku dan wasa ba afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq don Allah bai halicce ku dan wasa ba in wasa kake a rayuwarka da duniya da yamma to Allah bai yi ka dan kai wasa ba walam yadrib ankum dhikra safha Allah bai ce ku rika ambatonsa kawai a babin wato ainihin haba'an manfura a shirme ba ambaton Allah da kuke na jin wa'azi na karanta Qur'ani na zuwa makaranta ku koyi darasi ba wai kawai don ajiya wuce bane sai dai me don ai aiki ambaton Allah don a samu nutsuwar zuciya ala bi zikrillah tatma'innul qulub suraka ana bukatar mu samu abincin zuciya ne da ambaton Allah ba wai kawai ya ce mu ambace shi kawai don a babin wasa ba shi yasa duk ambaton Allah da babu tadabburi a cikinsa shirme ne shi kawai in mun kira ayar Qur'ani mun karanta mu duba ma'anar cikinta na'am bal akramakum bin ni'am as-sawabiq Allah kuma ya ainihin girmama ku da ni'imomi da suka kewaye ta ku ta ko'ina a rayuwarku ga ido ga kunne ga baki ga hannu ga ƙafa ga musulunci ga abincin da kake ce ga magani komai da kake bukata Allah ya baka wa da lakumul jaza Allah kuma ya tanada muku sakamako wanda ya alkhairi alkhairi wanda ya sharri sharri fattakullaha ibadallah ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah wajaddu fi talabi ku yi ta kokarin wajen neman alkhairi a wurin Allah ku yi ta kokari wajen neman aljanna a wurin Allah wa badiru bil amal ku yi gaggawan yin ayyuka qabla hadimin lazzat gabanin mai yanke jin daɗi ta zo gare ku shine mutuwa hadisi ya zo cikin sunan na imamu nisa'i rahimahullah manzon Allah yace akthiru min dhikri hadimin lazzat ku yawaita ambaton wannan mai yanke jin daɗi ita ce mutuwa ana so kullum mu rika tuna mutuwa a rayuwar mu jama'ar da ke tuna mutuwa imanin su na karuwa duk wanda ya manta da mutuwa to ya shiga uku a rayuwarsa za ta ɗauke shi a lokacin da baya tsammani shi fa inna duniya la yadumu na'imuha don ita duniya ni'imominta ba sa dawwama wala tu'manu faja'i'uha ba a kuma aminta daga ainihin bazata da take mutane a rayuwa yadda take ka mutane harin bazata babu wanda ya sai aminta daga wannan anytime za ta kawo maka bazata ko da wani halaka ko kuma da mutuwa gururun ha'il yaudara ne wanda yake kala kala wanda kuma mutane ba su iya fita a cikinsa suna cikinsa da kowane bangare wa sinadun ma'il kuma madogara ne wanda ke karkatacce duniya abu ne da kuka dogara gare shi amma kuma a karkace yake saboda ba za ka tabbata a ciki ba duk abin da kake akwai lokaci so a shekenan lokacin da ka rike abin da ba zai tabbata ba kayi me ka kama karkataccen al'amari ittaidu ibadallahi bil qabr ya ku bayin Allah ku rika koyan wa'azi da kabari a makabarta fa yake wannan wa'azi ga masu kuka da aka binne dan za a binne dan uwansu ku rika wa'astuwa ku bayin Allah da me bil qabr da kabari jama'a idan kabari bai ishe mu wa'azi ba a duniya ba abin da ya kai ya zama wa'azi gare mu ba abun da ya kai ya zama wa'azi gare mu a kabarin da kuke binne mutum a wannan wuri in mutumin banza ne ake masa azaba annabin Allah idan ya je makabarta yana jin azabar da ake yi hadisi abu khari ya zo yace wallahi laula yace laula alla tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min azabil qabr alladhi asma ba dan dai kar ku gagara kai yan uwanku makabarta ba in sun mutu da na roki Allah ya jiyar da ku azaban kabarin da nake ji yace wallahi inda kun ji ba wanda zai dawo makabarta duk wanda ya shiga duk imaninsa idan ya ji azaban kabarin ya daka tsalle ya fita shikenan shi da makabarta kuma bai bai har abada ba zai dawo ba to wa zai kai shi shi kuma yace wannan kawai nake tsoro sa ban roki Allah ya jiyar da ku ba halittu biyu ne ba su jin azaban kabarin mutum da aljah Shekul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yace a zamanin su akwai wani ciwo da jaki yake yi idan jakin ya yi wannan ciwo din kafafunsa suna nannadewa ya kai labin na baya iya miƙewa ciwon yana kama kafafuwa guda hudu ne idan zai miƙe sai ji kamar ana yanke kafa sai gagara sai ya zauna don haka idan ya zauna a wurin sai shekara ɗaya biyu uku bai miƙe ba a nan zai kashe komai saboda mai dalili zafi yake ji in zai miƙe amma inda zai daure miƙe zai daina jin zafin da ikon Allah yace idan ciwo jakin ya wannan ciwo to dabbobi na jin azaban kabari idan ya ji wannan ciwon sai a dauke shi a kai shi makabarta jakin yace ana kai jakin makabarta idan aka fara azaban kabari idan jakin ya ji idan ya tashi ya fita a guje ya ce da ikon Allah daga nan ciwon ya warke shi ba abun dariya bane sai dai ya ce Allahu akbar ba abun dariya bane ce daga nan ciwon ya warke ma anzalallahu min da'in illa anzalahu shifa kaga maganin kafar ciwon ciwon kafar jaki shine me azaban kabari jaki fa idan ya ji wannan idan ya fita a guje ya ce to amma na illar da ake samu shine idan ya fita a gujen an yi sa kuma an rabu da shar a bara kenan saboda zai ta gudu ne har karfin sa ya kare je faɗi kawai wani wuri ya halaka saboda tsabar abin da ya ji na azaba to fa jaki kenan da duk wa'azin duniya baya amfani a gare shi dan adam an za a zanda sai a ce kamasalil himari yahmilu asfara to yanzu shi jakin ya ji yaqini ba gani yayi ba ya samu wa'azi har ya ji ya mutu tukunne ya tsaya yaya kake zoto mutum ya ji azaban kabari da haka yace ku rika wasuwa da kabari akwai mutumin da ya je makabarta kwanakin ba har mamaki da yi ana binne wani mutum a makabartan yana zaune iya taɗi na kwangila a wurin da harkar rayuwa wallahi kafa sai ɗora a kan kabari wani haka ya mai da ya tada kafa kan kabarin haka ya tsaya yana taɗi wani matashi na gefe ya ce fa kun shigo takalmi babu kyau ya ce an shiga ɗin ya ce haramun ne ya ce to an yi haramun ɗin sai me kafa sai a kan kabari a makabartan yana tsaye kuma duk har nassin aka ja a wurin yayi shiru yace ina ruwansa da wannan maganar to rayuwar da muke ciki kenan mutumin da zai taka kabari a makabarta me kake zato da shi jama'a fa yanzu saboda bushewar ranmu ya kai matsayin da dan adam makabarta zai je shi a ce kaza bid'a ne bai da nasi kuma ya ce ba zai yi ba a fagin dan kabari yake fa jama'a kuma an ce mu yi wa'azi da kabari a duk duniya ba da zaka nuna mutum imanin sai dace karu kamar kai shi makabartan ka tsaye da shi in dai abin da ido ke gani ne to ya je wajen ka ce kaza hadisi ya ce la'ifi ne saboda ya saba son ransa wani kawai in ka ce ma ba a shiga maka da kalmi sai ce na ruwanka zai shiga kuma ya taka akwai dan wanda ke bayani kwanakin ba da suka je makabarta wata makabarta ya ce wani sanda ya kokarin shiga har wurin da motarsa ana cewa za ka hau kabari a cewa ba sun mutu ba ba dai a garin ne faruwa ma shi dan uwan ya fara gari shi har kuka yake yi ce masa ba sun mutu ba to wai me saura dan an taka su da mota me faru to ne za kashe wa'azi waɗannan abubuwa jama'a mu mai da hankali a kayansu Allah ya sa mu a ainihin makabarta din wasdajaru bin nuzur yace kuma ku rika nisantan sabon Allah da wa'azuzzuka da ake muku wantafa'u bil mawa'iz da gargadi da ake muku annuzur wantafa'u bil mawa'iz ku rika amfanuwa da wa'azuzzuka da ake yi faka anna qadi alaqatkum makhalibul maniyya kai ka ce hakika yaudarar mutuwa ya lullube ku ne yanzu rayuwar da kuke ciki yaudarar mutuwa ta lullube ku gabaki daya wa dhammakum baitut turab sannan kuma gidan ƙasa ya rufe ku a rayuwarku wa dahamat kum mufdiatul umur al'amura da ke tsoratarwa su ma kuma sun muku babu daɗi bi suwar lokacin da ake hura ƙaho kenan don tada mutane bayan sun mutu wa buthiratul qubur da kuma halatto da abun da ke cikin kabarruka a fitar da su waje wasu yaƙin mahashar da kuma ainihin kulla ko kuma tsara wurin da ake da bayan Allah a filin kiyama fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir da wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ba wai za ta shi ne kawai filin kiyama a zube kara zube ba a'a komai a tsare yake shi yasa aka ce maka waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangiji da mala'iku ma tukunna zuwan da ake na daban ne zuwan Allah daban zuwan mala'iku za su zo sahu sahu tukunna tun daga nan ka gane aikin babba ne sahun mala'ika kuma ba sahun dan adam bane mala'ika da in Allah ya turo duk sai mai da duniya upside down aliya hasa fil ya juya cewa Allah an yi kuma wallahu alamu bi halihi so da za a tsara shine siyak za a daidaita wurin tada kudin nan za a tsaye da kaza nan za a yi kaza wanda suke kaza ga bangaren su wanda suke kaza wanda suka mutu suka mutu ba su balaga ga bangaren su jama'a da babu annabin da ya zo gare su ga wajen su jama'a da suka ji annabin Allah zo suka ta ga wurin su wanda suka kashe annabin Allah ga wurin su wanda suka sahibanci annabin Allah ga wurin su wanda suka zo bayan annabin Allah suka yi mai da su ga wurin su haka za a tsaye da mutane bangare bangare kuma ba wai taron trade fair bane balle mutum ya ta zaga ko zai ga wani dan uwansa da yake nema a cikin kasuwar ko stadium ba a ma nema fala an sawa bainahum yawma idin wala yatasaalun duk dangantaka ta kare baka ma tana bai zo wurin mu balle ka tambaye shi bala'in kanka ya ishe ka bala'in kaina ya ishe ni Allah ya mu wani lafiya na'am wa mawqifil hisab a lokacin kuma ake tsayawa a filin hisabi an tsara inda za a tsaya ga kuma matsayar hisabi bi ihadatil qudratil jabbar da kewayewan mai iko wanda yake mai tilastawa wato Allah kenan an kira tilastawan Allah saboda wanda ya tsaya wurin ba wai sai aka na so ba ba wai tsayawan filin kiyama mutum wai yana so ne zai tsaya ba mun balle mutum ya ce a'a ni ba na so ba zan tsaya ba a'a ko ba a so za a tsaya ko mutum baya so sai ya tsaya za mu tsaya filin kiyama shekara nawa shekara dubu hamsin sai an tsaya ana cikin bala'i bala'i ya kai bala'i rana za a kawo ta kanmu yanzu tsakaninmu da rana according to geographers the distance between the earth and the sun is about 147 million kilometers daga nan kasa zuwa sama akwai tafiyan kilomita miliyan 147 ranar kiyama za a kawo ranar kan mutum annabin Allah ya ce wani saboda bala'i zufa ya kawo wuyansa wani ya kawo nonansa wani ya kawo kunkuminsa wani ya kawo gwiwarsa wani ya kawo idan sawunsa haka ake tsaye kuma tsirara hufatan uratan ghurla tsirara da loba babu takalma haka kowa zai tsaya aikuwan uwa sai ana cikin bala'in tsayewa sai a turo mala'iku zai su mutane kowa tsaya kan yar yatsa da ana tsaye hankali ya tashi mutum na ga tsayuwar ta yawa sai a ce to yanzu ba ma tsayuwa kan kafa biyu ba kowa tsaya kan babbar yatsa tsawaya daya sai kuma ya dagyalgyal wani zai ce yayi za a yi sai an je wajen a gani tukuna ni ma ban sani ba za dai a yi saboda nasu ya ce za a yi dagyalgyal din wani zai ce ta za a yi sai mun je duk za a gani in yanzu ka gwada bai ban kaje can zai yi saboda yanzu an ce ka tuna abin da kai a duniya ne shekara ɗaya bai tuno amma za ka tuna duk abin da kai a duniya so da haka al'amarin lahira muna kwanta duniya ke kesa to yanzu mutum ya tsaya kan yatsa ya zai zai gaji to ya gajin mana ai ba mutuwa a wurin balle ya mutu karshen gajiya shine mutuwa ko to mutuwar ta kare babu ita ana cikin wannan hali hatta kafurai suna roƙon a roƙe annabawan Allah su je wajen Allah su yi ceto a zuwa hisabi ko ma wuta ne a taimaka kai su wuta a taimake su tafi wuta. annabin Allah ya je a shafa al-kubra a zo dan ayi hisabi ya roko mana Allah Allah ya zo mana hisabi na wuce ya wuta na aljanna ya aljanna Allah ya samu ya aljanna haka za a yi karta san kar jama'a babu wani 419 ba wani bayani babu kuka ba ba da hakuri babu follow up ba big manism mutum yana ga duniya big man ne duk wannan ya kare ya ba wani follow up barin ba da takarduna a ga wani kokari za a mini wallahi duk wannan ya kare mala'ikun daman kwata kwata ba tausayi kuma baka san kowa ba filin ba ke ka kuma daman mala'ikun su ba wai kuka ke musu ban suna kana kuka ta nan su ya gane ma aikin da suke yanzu ana nasara a sa saboda man azaba aka lice su dan shi Allah ya sa kar mu shiga wuta Ali ibn Abi Talib ce kullu nafsin ma'aha sa'iqun kowace rai akwai mai korawa akwai mai tukata akwai mai kadata ya suku da zai kadata limuhshariha zuwa ga inda za a tare ta ta tsaya a filin kiyama shahidun yashhadu alaiha akwai kuma mai shaida da ke shaida akan kowane rai in mutum zai musu sai a kawo shaida ma'aha sa'iqun wa shahid akwai mai korawa kuma akwai mai shaida duk abin da mutum ya musu za a yi shaida a kai sai mutum ya yi kokarin sai a kawo mar bidiyo kaset din abin da yake a ce ga lokacin da kake yi in a duniya dan adam zai dauki bidiyo kaset ɗinka baka sani ba a wajen ɗaura aure ko suna ko a wajen taron siyasa ko wa'azi har kai a fiyarin a din baka sani ba a ce an ganka ashe dan mala'iku sun dauki kasa ɗinka babu mamaki bane in dai dan adam a duniya zai yi ai ya ajiya wannan record din na'am wa ashraqat al-ardu bi nuri rabbiha a lokacin ƙasa ke haske da hasken ubangijinta wa wudi al-kitabu sai aka sanya littafi waji abin na sai a zo da annabawan Allah wa shuhada'i da kuma shaidu wanda suka yi shahada a filin yaki. da kuma malamai duk shuhada ne malamai shuhada ne ainihin wanda suka mutu wajen yaƙi shuhada ne wa qudiya bainahum bil haqqi za a yi hukunci tsakanin mutane da gaskiya wa hum la yuzlamuna kuma ba za a zalunce su da komai ba za a kawo annabawa kowane annabi zai shaida akan mutanensa in an gama sai a kawo annabin Allah ya shaida akan sauran jama'a jama'a shaida iya ce abin da yafi komai tsaini a duniya haka a lahira a nan duniya ne muka ɗauki shaida wasa mutum kawai bai ga abu ba sai ce wallahi ya gani shi kuma mafi munin shaida shine mutum ya shaida kan abin da ya faɗa duk maganganun da muke a duniya jama'a mu rika tunawa fa akwai ran da za mu yi shaida harcen mu zai yi shaida hannun mu zai yi shaida mu rika tuna wannan rana din annabin Allah an ce zai shaida ya kuka karanta ayar qur'ani aka yi za ka yi shaida annabin Allah ya fashe da kuka ibnu mas'ud yace hatta wasaltu ila qawlihi ta'ala fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika la haula shahida yace sai na ga annabin Allah yana zubar da hawa idan sai cewa hasbuka ya buna mas'udin annabin Allah yayi kuka akan shaida ni da ka zamu je mu shaida akan kawunan mu duk magana da gaba a duniya sai kai shaida da gaske ta faru ka fada ko ba ta faru ba dan Allah ka fada ko ba don Allah ba ka fada don addinin Allah ya ci gaba ne ko don ka bata wani rayi wannan iya daga cikin mafi munin abin da ke faruwa bari na faɗi magana don ranwa ne ya ɓaci a kai masa labari to duk abin da muka faɗa duniya jama'a za mu shaida mun faɗa addinin Allah ya ci gaba ne ko don hasada ko me mutum ya faɗa a duniya wallahi zai je tsaya a tsaye da shi ya bada shaida a kayin kayinsa kowa zai shaida kowane dan adam kansa ya ishe shi a filin kiyama in ka gane wannan ba ruwanka da kowa a duniya rayuwarka ta ishe ka sa idan da sakon addinin Allah ka isar kai shiru ka dace ka tafi ka duk inda kake kanka shi ya dame ka amma in dan adam ne karka damu da masa hisabi bashi Allah zai mar hisabi shi Allah ya samu wani da duniya lafiya ya karanta wannan fartajjat lizalikal al-yawm al-bilad munadi a cikin wannan wuni ga baki ɗaya garuruwa duk an watsa al'amarin su bi ma'ana babu wani garin da ya mai. ya saura ran da Allah ya ce yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi wa barazu lillahi al-wahid al wannan ƙasar nan ba kan da za mu tashi ba ba ya zata da mutum a garin su bane ya fito ya ce a to kasuwar wunti ya shiga ta cikin kasuwa ko ga muda lawal bari ya yanka ko tashan yankari bari ya shiga ciki wallahi jama'a ba haka za a yi ba za mu tashi ne akan ƙasa gabaki daya fular da za a yi da duniya kuma ƙasar farasol ce in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farasol za a ta duk garuruwa sun kare ba za ka ce ga Gombe ga Bauchi ga Kano ga Kaduna ga Lagos ga Saudiya ga America duk wannan babu su kawai fular za a tashe mu akan farar ƙasa ba dama ga layin ba to jama'a ba sai ka ga layin anguwar ka buye ba ba sai ka ga gida ka buye ba to flat ake mai da duniyar gabaki ɗayanta sol yadda ka san gari haka take zama na zaka je ka buya malahum min mahisin kenan ba inda zaka shiga ka buya ko ina flat ne ba kuma a guje za a je ba in irin yana ke cewa za a yi gudun fanfalaki ko ina za a je an gudun wallahu alam ba wani gudun fanfalaki jama'a filin kiyama wai za a yi gudun fanfalaki dun duniyar mutum za ta taba kiyasa yana gudu waina a sa da ta suka yi ta kuka a shekarun baya a samu dattijo da kyar yake tafiya da sanda wani ba ya miƙa cewa wallahi ba za ka yi gudun fanfalaki a haka yace wallahi za ka yi baba za ka yi wai daga nan za a je har Falastinu to me za a je a Falastinu din ka je Abuja wai ai ta gudu dun duniya na taɓa me keya da ta suka yi ta kuka a wannan shekarun bayan ba nasi kawai ai ta ka abu suna kuka magabata Allah ya ji suna da imani kawai ilimi ake karanci amma wallahi duk wanda ya tashi ya ga halayen iyayensa da kakanninsa da kakannin kakanninsa ya san a yanzu halayen mu na kware sun yi karanci na farko magabata ba san rowa ba a gida ma an dafa abinci sai an ware kwariya tukunna wannan ayi mara mara ana jiran ko bako zai zo in ka zo ka kofar gida kace na ga wanda tijo a kwanciya kofar gida yana huta ba a san waye ba sai ce ga abinci kai masa to nan ka zaka je gidan dan uwanka rasa abincin da zaka ci musamman rayuwar yan boko ayi hakuri yan boko wanda ba su fahimci addini ba wai daman gidan bajetin abincin ake yi sai a ce kana ga yake ce sai ce yi hakuri a su please i'm sorry ba kai fonin kana zuwa ba so i will not be able to provide anything for you but if you can hang around up to maybe around 8 pm lokacin da ake preparing maybe dinner you will be able to get it sai a gaya wa madam ta planning da kai sai a preparing da kai wai yana cin wani nama ba a yi da kai ba kana fa kallo wai wai kai hakuri ba a yi da kai ba kuma hakuri ke ba shi ma kuma abincin yanzu na rowa sai a yi wani dan plate haka zai ga a babban kare haka plate da yake a dubban tun ana zuwa mar abincin ma yake zuba ba a ɗiba da yawa sai a zo za ku shafi a kafin duk a babban kare haka ya doro kai daga ɗebuwa ka san ba za a bin kirki ba kana sa sai ga cika ɗiba da to gaskiya magabata sun fi mu halaye in ka duba halayen iyayenka da kakaninka sai ka ga akhlaq da suke da shi na ziyara na son juna na mutunci yanzu ake karanci yanzu ilimin ne akwai shi halayen ake rasawa Allah ya samu gyara halayen mu munadi mai kira zai kira wa hushratul wuhush sai a tada ainihin halittun da za a tayar wa badatil asrar sirri ya bayyana wartajjatil af'ida zukata sukan kada sukan watse wa burizatil jahim za a bijiro da wutar jahim kadi ta'ajjaja jahimuha wato kaifin wutanta ya ainihin haɗu wa ghala hamimuha warinta da ɗoyin wutar ya ɗaukaka sama sai a kawo ta gaba ga mutane wutar ga ƙarfin wuta ya ƙaru ga wutar tana wari kana jinta ibadallah ali ibn abi talib ce ya ku bayin Allah ittaqullah ku ji tsoron Allah taqiyata man wajil tsoron Allah na man wajil wanda zuciyarsa ta kada don ambaton Allah da shi yasa yace wajilat qulubuhum wa hadir kuma ya tsorata daga al'amarin Allah wa abusara ya kalli abin da ake so ya kalla dajara ya ji tsoro ku zama irin wannan jama'a zukatan ku su kada ku ji tsoron Allah ku kalli abin da yake faɗa ku nisanci sabon Allah fahtassa talaban ku yi ta kwaɗayi kowane mutum ya yi ta kwaɗayi wajen neman aljanna Wani ja haraban ya yi ta ƙoƙarin tsira yana mai gudu don ya kubuta daga sabon Allah yana mai gudu zuwa gaban ayyukan Allah na ƙwarai wa qaddama lil mi'ad kuma ku zama jama'ar da ke irin mutumin da ke gabatar da komai nasa me lil ma'at saboda filin kiyama saboda ranar kiyama kenan al ma'at shi yasa ibnu qayyim yace zadul ma'at guzurin kiyama kenan yake baka so ku dauki rayuwa rayuwar man qaddama lil ma'at mai gabatar da komai kawai dan lahira wastazhara bizzat wanda yake kokarin bayyana sa na lahira kullun rayuwarsa ta kare wajen neman ainihin ɗaukaka wastazhara bi ma'ana ɗaukakawa ya nemi ɗaukaka guzurinsa na lahira kullum burinsa abin da yake turawa don lahira ya waita wakafa billahi muntakiman wa nasira lalle Allah ya isa ya zama muntakiman mai kamu don yin hisabi ko kamu na azaba wa nasira kuma ya isa ya zama mai taimakon wanda ya bi Allah din ya isa ya zama mai kama wanda ya saba masa ya kuma isa ya zama mai taimakon wanda ya dace taimake shi ya bi Allah din wakafa bil kitabi khasman wa hajija ya kuma isa ga littafi na aikin mutum ya zama khasman mai husuma da mutum gaba ga Allah yana faɗa mutum na faɗa wa hajija kuma ya zama shine manufa a rayuwa wato ga wanda ya rabauta khasman wanda yake musu da shi bai kai labari ba hajijan kuma mutumin da ya samu manufa mai kyawu kenan hajijan jam'i ne na hajja hajjaja ala wazani fa'ala hajijan ala wazani ish fa'il yake dauka so yakan zama dai siga ce kawai ta jam'i alhajij da alhujjat duk ya yi daukan ma matsayin wanda suke aikin haji duka amma dai abin da yake nufi kawai shine manufa alqasd ya isa ga littafi ya zama shine mai kusuma da kai kuma shine mai bayyana manufarka littafin da la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa kafa bil jannati thawaban ya isha mutum a ce an bashi aljanna a matsayin sakamakon aikinsa ko bai isa ba ka dai gama komai a ce to ga aljanna zaka ci yi kadan wani yace shi aljanna wallahi ko shara ka bashi yayi ya je ta shara aljanna yace ba mushkila to mu dai muna so Allah ya ba mu firdausi wa kafa bin nari wa balan wa iqaba ya isa ga wuta a ce wa balan halaka wa iqaban da punishment wuta ba da sada zama punishment ba wuta ta isa da zama punishment musamman ko wanda nake nasiha gare mu akan wuta mu ɗaliban ilimi da malamai azabar mu a lahira in mun shiga wuta Allah ya kare ta fita kowa hadisi a bukhari annabin Allah ya ce idan Allah yana yi wa malami azaba a wuta yan wuta na zuwa kallo ana cire hanjin cikinsa ana daure a jikin fol din wuta ne yan wuta sai suke yi cewa la gawa ne ya aka yi ka shiga azabar da ake yi wa malami a wuta in ya saba wa Allah dan wuta yana samun rarawa da hutu zo yana kallon malami ana masa azaba jama'a yaya za a ka duba label mutumin da kake gida ɗaya da shi na azaba a ce wai yana kallon abin da ake maka har yana comment kuma a cikin wutan so shi yasa ilimi amana ce ta Allah in muna nema mu rika karawa da aiki ilimi kwata kwata bai da amfani sai aiki wajibi ne ɗaliban ilimi mu rika gyara halayenmu kullum muna karatu muna karar kusantan Allah in ba haka ba mutum sai tara ilimi je filin kiyama ya zama abun tausayi dan na cewa ga malam wani a wuta Allah ya kare malamanmu daga shiga wuta duk malamin sunna kurakuran da yake Allah ya bashi ikon nisanta Allah ya tabbatar da shi akan addinin Allah ya shiga aljanna jama'a ba burin ahalus sunna bane wani ya shiga wuta burin ahalus sunna shine a shiga aljanna so manufar mu kullun da kokari shine yaya za a yi mu mu shiga aljanna wasu ma su shiga amma fa duk yawan shigan da aka yi in baka shiga fa zero ne sai ka shiga tukunne zama aka shiga amma kai in baka shiga bai amfane ka da komai ba baya da haka yace wa astaghfirullah li wa lakum aliyu yace ina roƙon Allah gafara kuma ina roƙa muku gafara Allah wannan nasiha ga baki da ya kare ta ne a kayan kabari yana tsaye wa jama'ar da suke yin kuka saboda dan uwansu ya rasu wannan wa'azin ina ga komu zai amfane mu idan mun yi aiki da abin da ke cikin sa wa'azi daga cikin mafi tasiri a zukatan mutane shine kiran wa'azi na bala'i kiran la kabari kiran mutuwa kiran barzaku kiran filin kiyama kiran wuta wannan yana taimaka mutanen banza su rika gyara ayyukansu ga duk inda kake nasiha zuwa ga jama'ar da ke sabon Allah wannan wurin yana je ka rika ambato kana matso musu da nesa kusa don su gane illar da ake tunkara bayan wannan da ikon Allah sati mai zuwa za mu kammala shaksiya tasa za mu tashi akan shahada da yayi da kuma tafiyarsa zuwa ga aljanna insha Allah ta'ala da kuma kukan da sabbai ke akan rasuwarsa da kuma miskin rufe wannan karatu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته gabanin karanta wannan wajen wakafa bil kitabi wa hajijan kalman hajijan zai fi dace a fassara da cewa ya zama mai hujja a kayan kai da littafin yake wakiltanka ina fata an gane ya zama mai hujja a kayanka ka jazakumullahu khairan الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mai tambaya din yana cewa uh, wannan ya ce uh, malam akwai hadisi da manzon Allah mai tsira da mutallar sabbata a gare shi ya ce duk uh, Ya ce wanda ya yi sallan asuba sannan ya zauna yana ambaton Allah har rana ta fito to Allah zai rubuta zai ba shi ladan wanda ya yi umra da hajji cikakku to menene bambancin me bambanci tsakanin wannan sallah da kuma salatu duha idan idan yayi wannan sallar to ya isan masa kenan ba sai ya sallar duha din ba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh eh wannan kusan ita ce dama a gurbin salatul duha sai dai kawai wannan hadisi na bayyana mutum ya zauna bayan asuba yana ambaton Allah raka'a biyu ya ambata man salla subha thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu ash-shams kana ka'adil hajj wal umra tamma tamma tamma hadisi ne ingantace sai dai mutum idan yayi tan in yana son ƙara salatul duha yana iya ƙarawa saboda nan biyu ne salatu duha kuma ana so in kana so ka iya haraka a takwas biyu ko hudu ko shida ko takwas duk wanda kai da ikon Allah yayi in ka bari a wancan kwaya biyun ma da ikon Allah yayi wallahu alam eh, to wannan yana cewa wannan yana kan ba wannan zan karanta tana kan yana son ainihin malam ya masa bayani ne a sunnance inda ake ainihin rike hannu wato wad'ul yumna alal yusra din nan yana so ainihin malam ya masa ya bai masa bayani a sunnance ina ne ake rikewa domin yana ganin mutane sukan sanya hannunsu wasu wasu sukan dora akan kirji wasu har kusan wuyansu wasu a ƙasa to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akwai wanda suke sa kasan cibiya wannan asar ne na Ali ibn Abi Talib radiyallahu an wanda masaba ta shafi'iya wasu da fi kai Allah ya musu rahama malamai suka ce wannan hadisi bai inganta ba kasan cibiya sai kuma tsakanin cibiya da kirji ana sawa nan kuma fahimta ce asali ta imamun nawawi rahimahullah da shi ya fara karafa sai istinbai daga cikin wasu nasosi a nan ma malamai suka ce an samu rauni a cikin fatawa din Allah ya masa rahama abin da ya fita a zahirin shi shine dora hannu a kirji kirji kuma ka san inda kashin kirjin ka yake nan ake dorawa ko kai kaddu ko kai wadu'u kaddu shine ka rike wadu'u kuma ka dora hannun kawai akai su haka nan shine kirjin mutum so haka in mutum ya kai kuma can kasan keya ko kan makogwaro wasu ga suna kawo nan nan kuma ai makogwaro ne ka riko haba haba ko nan kasan haba yawwa kasan haba wani zai ka hannun sauye har nan to gaskiya a yadda na fahimta wannan kuskure na wallahu alam abinda nasu ya kira shine ala sadr yadda yadda yumna ala lisra ala sadrihi so haka as-sadr ka san ina ne kashin kirji akan kashin kirji ake dora kuma ko kai wadu ko kai kaddu duk wanda kai da ikon Allah yayi wallahu ta'ala alam sai wannan yana cewa ainihin ya ji wasu na ji wasu malamai suna cewa ainihin kunan bakin wake da kyau wasu kuma suna cewa ba kyau kamar malama yana bayani wani lokaci akan ainihin magana kunan bakin wake musamman na ainihin Falastinawa shi yana neman dai malai masa karin bayani akan kunan bakin wake din wannan tambaya ce da in za yi magana akan da ai tana bukatar ya kai awa daya gaskiya ya kai awa daya gabanin ai magana a kayinta kuma ba magana ta bace dai zan kawo maganganun magabata ne da suka faɗa ba dama da in ce Isa Ali ya ce don bai kai ya ce din ba yawa sai dai malam wani Allah ya masa rahama ya ce malam wani anan ba lokacin da zan yi magana kan kunan bakin wake sai dai kawai abin da nake faɗa waɗanda suke hana kunan bakin wake sun dogara da ayar Qur'ani ne mafiya yawa wala tulqu bi aidikum ila tahaluka to sai dai wannan aya fasara ta aka gaskiya akwai kuskure don ita take ma goyon bayan masu son kunan bakin wake saboda an saukar da ita wani mutum ne ya shiga cikin abokanan gaba da makamai dubbai da yawa wanda dai confirm ana ga zai musu barna mana zai mutu sai sabbai suka ce kadi alqabi nafsi ila tahaluka ai ya jefa kansa cikin halaka sai Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu ke cewa antum tufassiruna al-ayata fi ghairi ma'anaha kun saukar da wannan ayar ba a gurbin da Allah ya saukar da ita bane yace at-tahaluka shine al-ishtigalu bi zar'i wa tarkul jihad nan jefa hannu halaka da Allah yake nufi shine mutum ya shagala da noma ya bar jihadi to shine jefa hannu zuwa ga halaka to da haka waccar ayar dai ba hujja ba ce ko da an kawo ta shi wancan abin da maye da shi a wannan aka goyi bayansa wanda suke ba da goyon ba mafiya yawa da nake gani suna dogaro kamar da hadisi ga sunan da yawa na kamar hadisi na muslim wannan na yaro na amanna bi rabbil gulam wannan yaro kaga me yayi da kansa ya bada kansa a kashe suke cewa to wannan kina maka halaccin ka san zaka mutu amma sai kai wani abu don taimakon addinin Allah shi ya san zai mutu yace a ce bismikallahumma a kira sunansa bi rabbil gulam Allah zai kashe shi banda na aka hura wuta ukhdud na sabul ukhdud da kan suke zuwa suke fada wuta duka kuma me su suke shigar da kansu ciki kuma ba a ce laifi ba har aka hakaito banda wannan kuma idan ka dauki wannan kissa again ka duba karshen hadisin har akwai uwar da za ta shiga cikin wutan saboda imaninta ko ka fada ko a jefa ka da kansu suke shiga ta tsaya ta ki shiga sai dan ya ce ya umma isbiri fa innaki alal haqqi mamayi hakuri ke fada akan gaskiya sai ta kunduma cikin wutan gaba ke suna gani to kaga wannan duka ya nuna maka a hadisin kadai an kawo harin kundin bala uku <laughs> so ga kuma wal adiyatu dadha sauransu duka an ka duba tafsirin fahimta ce dai na malamai ni kuma ba malami bane wallahu alam <laughs> to sai tarin takaddu wanda suke ainihin cewa malam da shauran jama'a su shigar da su a cikin addu'o'insu wasu kayayyakinsu aka sace wasu kuma bukatunsu ne na alheri da fatan ainihin Allah ya mayar musu malai shigar da su cikin addu'o'insu addu'o'in jama'a dai kenan mana to assalamu alaikum bayan na ce akwai dan uwa da ya turo takarda na dan karanta ta yayi addressing directly kai tsaye shi dan uwa Abdulrahman ya miko min ita shawarin da yake roƙo shi wai da Allah taimaka a mayar markatun Alhamis ko Juma'a wannan saboda ana fara katu da shi kullum amma yana karantarwa Islamiyya yana tafiya so yanzu alhamis ko juma'a zai samu ya canza kuma ta hanyar kasir baya gamsuwa to jama'a mafi yawa lokaci Allah ya saka ma da alkhairi da ya bayyana abin da ke cikin ransa ko da bai yiwu ba ba maki kai idan aka alhamis ko juma'a ne ya zama bai dace gare ni ba is not convenient kuma idan dai kai ya dace da san gani bai dace ba kuma I still the M is defeated abin da ake nema ba zai yi ba mafi yawa wani lokaci gaskiya ɗalibai akan manta da ainihin damuwar su jama'ar da ke karantarwa din ban so na ambata wannan ba mana dole ya kama na ambata akwai abubuwa da ke faruwa lokaci na kan yi ta haƙuri da ɗalibai amma na gaskiya ana ƙure ni yanzu wancan satin da muka ba muka yi karatu satin nan wani sati da karatu na taho nan wurin cikin rashin lafiya ne ran juma'a ne sallan juma'a muka kama hanya muka da fidas muka da karfe ɗayan dare ranar asabar muka wuce zaria muka da da dare da suman dawud ranar lahadi da safe na kama hanya na wuce jigawa lecture na dagarin garin nan karfe biyar ina zuwa karfe biyar na samu kofar gombe mota kofar na daga gombe tana jira na ina da muhadara a gombe lahadin ina zuwa na aji da ka sai na wuce na yi gombe kuma sai litinin na dawo in dawo litinin ran litinin ma take tafiya muhadara na da ta'alim nan ta'alim bayan mun fita a karatu sai wani tsaye ne wai na so in bashi awa ɗaya wajen masallaci awa ɗaya yake so a wurina a wurin take yake so na ce yi hakuri dan uwa ba ni da ƙoshin lafiya ce don Allah ka ban awa ɗaya yake so yanzu last uh, friday da aka yi program anan na zo na yi program din ne na dajjal saboda babu yadda na iya ba ina da lokaci bane jama'a wa'azi fa da muke ribar kafa ne ba wai mun shine kawai ba shine sana'ar ba mu da abin da muka iya alifun ba'un ko a kofar gida muna karantar da shi